barkan mu da sake haduwa wannan masallaci na albarka masallacin juma'a na ta a gwandu inda muke karatun littafin Shama'il a kowane kowace ranar asabar yau asabar 23 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina mun gama babi na daya haka ne babu ma a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yanzu za mu tashi maja babu maja a fi khatamin nubuwa wannan shine karatu na uku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في النبوة قال حدثنا أبو رجاء وشيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن لجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل رز الحجرة mislu jirgin hajara ya ce babu ma ja a fi khatamin nubuwa za mu yi bayani yau babin abin da ya zo yana magana game da khatamin nubuwa shine tambari na annabci alama ta annabci wadda ke ga annabi sallallahu alaihi sallam wadda wannan ita kanta mu'ujiza ce ɗaya daga cikin abin da aka bambance cewa annabi ne ko ba annabi ba ne wannan khatamin nubuwa wayanda ya fi kowa yi wa amfani su ne ahlul kitabi domin an siffanta shi da shi a cikin littattafansu kamar yadda za mu ji yau yadda wani daga cikin siyan musulunta a kan haka don haka katamun nubuwa alama ce ta annabci akwai hadisai da yawa da aka wato game da katamun nubuwa wasu suna cikin bukhari da muslim wasu suna cikin muslim wasu suna cikin tsawon littattafai wasu su sun inganta wasu su basu inganta ba don haka kafin mu shiga karatu zai muku talhisin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba ciki za mu cimma wasu kofi khatamun nubuwa wata alama ce ta annabci da a tsakanin kafadun annabi sallallahu a baya ta fi kusa ga kafada ta hagu ta fi kusa ga wacce kafada ta hagu daidai inda zuciya take a daidai nan take kauli mafi inganci ba da ita aka haife shi ba hadisai sun inganta ya samu wannan khatamun nubuwa ne lokacin da mala'iku suka zo suka tsage gaban shi suka fidda wannan habu shaitan suka wanke da suka gama shine suka yi mai wannan khatamin a baya don shi qazi iya cikin shahi sahih muslim yake cewa yake yin wata magana ta ke nuna kamar wannan yankan ne ya kai baya imamu nawawi ya fahimce shi da cewa kamar wannan yankan ne ya kai baya ya ce a ba haka bari ibnu hajar a cikin fatul bari ya yi bayani mai tsawo shafi biyu da rabi a kan wannan hadisi na farko da za mu karanta cewa wannan katamin nubuwa an samar da shi ne bayan lokacin da aka tsage gaban shi sallallahu alaihi wasallam ba da shi aka haifai ba to cikin abin da aka bayan an tsage gaban da aka tsage sai aka buga wannan alama ta khatamun nubuwa kuma daidai ka faɗa hagu daidai allo na ka faɗa hagu wanda shi ke daidai da daidai da zuciya wannan khatamun nubuwa tsoka ce wanda yake tana fitowa ana ganin ta akwai gashi gare ta don shi in an siffanta ta da girma za a siffanta ta girman ta girman kwantar tabara kunta ta da karanci za a ce kwantar tabara saboda waɗanda suka ganta kowa ya ba da labarin abin da ya gani akwai masu siffantawa da kwantar tabara akwai masu siffantawa da tsawon fakara akwai masu siffantawa da gashi akwai masu siffantawa da in an jimke hannu Zaka Ibn Hajar ya kawo magana Imam al cewa 'Yan tattara wa'annan abubuwan zai nuna cewa abinda aka saka mun nubuwa shine wani alama ce ta annabci da annan gefen kafaɗa na hagu a baya wanda in an siffanta shi aka karanta shi zai koma girman tantabara wato mafi karanci abin da ya zo na siffanta shi shine girman kwan tantabara mafi girma kuma shine jimke hannu kaba in an jimke hannu haka to duk la iskala bainahuma saboda kowa yana siffantawa ne da irin mauhiba gare sai siffanta abin da ya gani sannan akwai gashi na da shi za ka wasu suna siffanta cewa gashi suka jiya da suka taba ko gashi suka gani kamar da hadisi za su zo muna abubuwan da ba su inganta ba game da shi da suke yawo da yawa shine akwai sunan Allah rubuce ko akwai sunan Annabi sallallahu alaihi rubuce ko kuma akwai Muhammadu Rasulullah rubuce sallallahu alaihi wasallam wannan duk ba su inganta ba bai inganta ba cewa yana da da rubutu insha Allah za mu ji hadisan da suka zo a cikin wannan littafin kamar ne muku bayani na yi muku bayani har waɗanda ba su zo ba a cikin wannan littafin إمام تيمي يكتشوى حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد ذا يقول yace naji as-sa'ib bin yazid yana cewa Sa'id bin yazid yana cikin ƙananan sahabbai ta gefen shekaru kamar da zamu ji a wannan hadisin yace zahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Inna ta, ya uwan mahaifiyata ta tafi da ni zuwa inda annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga yanzu yana karamin yaro kenan fa qala tace ya rasulullah ya manzon Allah inna ibn ukti wannan as-sa'id bin yazid hakika kan dan yan uwata ne waji'un kuma baya da lafiya hakika wannan dan dan yan uwata baya da lafiya fa ba sahara asi sai annabi ya shafi kaina wa da ali bil baraka yayi min addu'a albarka zaka shafa kan yaro daidai ne an je da shi a annabi sallallahu inna shi ya koma ta shtaje tace bai da lafiya ya rasu. kai mai addu'a sai annabi ya shafa kanshi yayi addu'a albarka wa tawabba'a sai annabi yayi alwalla fa sharibtu min wudu'ihi sai ni sha daga ruwan alwallashi za su ma magani ne sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi shi da irin wannan mu'jiza shi da wannan kususiya cewa ko na jikin shi ana sha ana shan ruwan alwallashi in yayi kakin majina ana sha in ya tudda yawu ana ɗauka a shafa a samu albarka jinin shi ana sha yayi ne ƙaho jini ya fito ana sha yayi magani a samu albarka fitsarin shi sallallahu alaihi wasallam ma ana sha kuma hitsarin shi magani ne wanda ta ce ma annabi sallallahu ta sha hitsarin shi ba za ta koma kamuwa da rashin lafiya ba sallallahu alaihi wa sallam amma shi dai aka wa haka dalili ko shine sahabbai sun ittifaki cewa sayyidina Abubakar ya fi kowa falala bayan annabi amma ba a taɓa samun cewa an sha fitsarin shi ba ko an sha majinar shi ko an sha yawon shi ko yi tabaruki da jikin shi zaka sai wannan nuna kususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan shi ma Annabi sallallahu alaihi ba ko da yaushe aka yi mai haka ba ko ne cikin boye a ciki ba ko da yaushe aka yi mai haka ba tare da yana halatta a yi mai ko da yaushe tun da an yi yanzu misali wa idza tawabba'a kadu yaktiluna ala wudu'ihi wabu'ihi in yayi alwala ruwan hakko kuwa akai ana ja amma yaushe akai haka wajen sulhun hudaybiya sanda yana madina ba a taɓa ruwaito an yi haka ba a madina ba a taɓa ruwaito cewa an yi alwala ana yaƙi wajen alwala tare da yana halatta tare da ruwan alwala sai albarka gare su tare da an an yi kila an shafi tsari ne amma ba a yi da yawa can ne yasa aka yi sulhun hudaybiya domin ana son a nuna ma kafirai girma ne ana son a nuna ma yanzu kafirai ne annan ana son Uwa bin Mas'ud Sadafi da ga wannan ya koma ne ya gaya musu yace wallahi ma ra'aytu ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu ya ce wallahi ban taɓa ganin wasu masu girmama wani ba kamar yadda sahabban annabi Muhammadu ka girmama shi za ku zo ku nemi sulhu siyasa gaskiya ce ta ba ta nuna ma abokin adawa cewa muna da yawa muna da ƙarfi don shi aka halatta cire kafaɗar dama ko ana ɗawafi domin a nuna ma kafiran mushrikan makka lokacin da aka je umra suka ce ai annabi muhammadu da mutane ne duk masassara da zaɓi ya tafi da su annabi ya ce ku cire kafaɗar ku ta dama sannan ku yi tattaka su kusto ku so inda ƙadoji ne ba ba mu iya eh, siyasa ce ta kwaye ta ba abokin ba tsoro don shi wannan lokacin ya kan ruwaito wa ira a ashabi ya fitilu na ala amma a Madina ana ruwaito annabi yayi alwala ya yi wanke so ɗai ɗai ya wanke so biyu ya wanke so uku uku ba ta ta, an yi kokuwa wajen ruwa alwala sai ba tare da cewa mai yana halatta a yi inda baya halatta ba a yi wancan wurin amma dai cewa akwai wata siyasa ciki ta a nuna ƙarfin shi kuma siyasa ta yi amfani ya sa ba a yaƙe su ba lokacin lokacin hudaybiya za ka annabi sallan ba sallah ya ke koyo da gare shi ba ba azumi ya ke koyo da gare shi ba ana koyo da zamantakewa da shugabanci da samu da rashi duk abubuwan da ake jaraba ɗan adam da su Allah ya jarabi annabi sallan da su domin me domin shi kuduwa ne ga kowa in mai mulki kake abin koyi ne shi ma yi mulki ya yi shugabancin mutane in talaka kake ya yi zama da yunwa yana da abin da zai ci in mai kuɗi kake ya yi kyautar raƙummai kaza in wayayye kake ya yi mu'amala da su kisra da kaisar in ba ƙauye kake ya yi mu'amala da ƙauyawa da suka zo masu irin fitsari cikin masallaci masu yayi magana ma ba su fahimta don shi wanda ya haɗu shine wanda ke iya mu'amala da kowa a wanda ke iya cewa sai wayayyu nake mu'amala ko sai ɗan ƙauye a'a wanda ke iya mu'amala da kowa zaka ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam magani ne za ka aka ba a sa'id bin zai su to wannan faruwan da aka ba shi ya sha na alwala annabi sallallahu da addu'ar da annabi ya mace albarka da shafa kai ne da yayi ya sa har ya kai shekara 94 yana da ƙarfi ne lafiya kalau da ƙarfi yake saboda ya sha ruwan alwala annabi sallallahu annabi ya shafa kai ne annabi yayi mai yayi mai addu'a za ka rashin lafiya kawai sai ta tafi sai ya girgije sai ya koma mai ƙarfi kuma Allah ya mai albarka ya samu ‘ya'ya da yawa rayuwa ta ta yi albarka rabbi Allahu anhu wa Allahu. To shi ke ba ta labari ta ce wa kuntu khalfa zaharihi ɗani tsaya baya rai fa nabartu ila khatamin ila khatamin baina katifaihi sai duba zuwa ga wannan tambarin na annabta da tsakanin kafaɗunai fa idza huwa mithlu zirril hajala sai ga shi na gane kamar kwan fakara kamar kwan abin da ke masalwa yanzu kamar wannan kwan wanda yake ya kwan ta bara girma sai ga irin wannan kwan ne a wato girman irin wannan kwai kun ga shi abin da ya siffanta da shi kenan za mu ji na gaba zai siffanta da wata siffa kuma ma'allu shahid cikin hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana da khatamun nubuwa ga ya an ruwaito kuma ga yadda yake kuma ga siffa ta yi hadisi na gaba قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال قال قال حدثنا أيوب أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة غدة حمراء مثل بيضة الحمامة إمام آه، الترمذي حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال yanzu mun ji hadisi na farko A said jini yazid ya rawaito wannan khatamun nubuwa ga na biyu kuma daga jabir bin samura radiyallahu anhu yake cewa ra'aytu ra'aytu khatama baina katifai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ga wannan tambari tsakanin kafaɗu biyu na annabi sallallahu alaihi wasallama guddatan wata tsoka ce hamra ja misla baybatil hamamati kamar kwantan bara! kaga kamar yadda ibn hajar ya kawo ne ga muku dazu daga daga imam al-qurtubi mafi karancin abin da aka siffanta shi da shi shine kwantan tabara mafi girma kuma shine ne shine jimke jimke hannu kuma duk hadisan za su zo duk da tirmidhi eh, eh, rahmatullahi alaihi a cikin wannan littafin ba dukkanin hadisan khatamun nubuwa ya fitowa ba amma dai ya fitar waɗannan guda biyu na tantabara mafi karanci da kuma na jimke hannu kamar da zai cin mana insha Allah قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف يوسف بن ماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن إمام الترمذي حدثنا أبو مصعب بن المدني قال حدثنا يوسف بن الماكشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة رضي الله عنها رميسة الأنصارية كنن الله يقارع دار إتا قال تتشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا اهتز له أرش الرحمن كن فهمت؟ wancan shine yanzu jumla isra'iliya ta kawo na ji annabi sassan yana cewa ni annabi ya ce Ya ce in ihtazza lahu arshin rahman amma kafin nan sai ta faɗi wani abu da yake nuna cewa ga yadda ji annabi Ta ce na ji annabi sassa yana cewa kuma lokacin da yake cewa walau a Sha'u an uqabbila al labi bai na katifaihi min qurbihi la fa'alki lokacin da yake faɗin wannan magana, da na so in sumbanci wannan hatimin da a tsakanin kafaɗi ne da na aikata yanzu tana gaya muku kusanci ne da ita kusancinta da shi lokacin da ya faɗi wannan magana shine ce. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi yana cewa lokacin da yake cewa walau asha'u an uqabbila al-khatama da na ga dama lokacin na in sumbanci hatimin nan allazi baina katifaihi wanda a tsakanin kafadu ne guda biyu min qurbihi saboda kusanci na da shi da muke kusa la fa'alti domin kusan wannan magana da zan faɗi na ina faɗin ta ne wanda ni ji kusa da shi ne ba wani yabban labari ba zaka yanzu ita yanzu hadisin yana magana ne game da falalar sa'ad bin mu'az amma ciki sai ta faɗi cewa ina kusa da shi ni ma naga khatamun nubuwa yaqulu li sa'ad bin mu'az yawma mata naga annabi ne yana faɗi game da sa'ad bin mu'az da ya rasu yana cewa itazzalahu arshur rahman sai da al'arshin Allah ya gigiza akan rasuwar da yayi kaga abinda an muhallin shahid cikin mu cewa ta ga wannan khatam na annabi sallallahu amma asalin hadisi ita wato shi tana magana me tana magana falalar sa'ad bin mu'az da ya rasu sa'ad bin mu'az dun mun san shi shugaban mutanen madina ya musulunta da hannuwa da hannuwa na'am ya musulunta da hannun imran ya musulunta da hannun mus'ab bin umayr mus'ab bin umayr da ya hijira daga makka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yana koyarwa gare shi ya musulunta kuma ya yi kokari ya kyauta musulunci ne musulmi da yawa suka musulunta ƙasa ne ya halarci ya kuka da ya rasu ya shika talatin da bakwai amma ya yi kokari sosai ga musulunci har da ya rasu al'arshin Allah ya girgiza annabi sai ya ce kabari an sa mutum kabari kabari yana da wata jinka da yake wa mutane da akwai wanda ke tsira daga wannan jimkar da sa'ad bin mu'az ne amma tun da shi ma bai tsira ba To kowa sai ai mai wannan welcome to the kabari kenan wannan jiga a kan ka gane cewa ba inda ba nan kake ba ko police station ka shiga aka yi maka wani ma za ka gane cewa nan ba gida ba ne to kabari ma in muka shiga sai ya yi wannan mace kaɗin ta farko to annabi sassan ya ce da akwai mai tsira da gareta da sa'ad bin mu'az ya kasance shi zai kira da gareta radiyallahu anhu mutum ne mai falala mai girma ala kulli halin mahar sha cikin hadisin khatamun nubuwa ko ga ya kace ta ganin sahabi nawa kenan uku muna da na farko mai asa ibn yazid sannan muna da wa jabir ibn samura sannan muna da wa na uku yanzu umaysa al-ansariya radiyallahu anha ayi قال حدثنا أحمد بن عبد عبد الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة النبوة وهو خاتم النبيين إمام الشيخ حدثنا أحمد بن ابي الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى ربك قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن a طالب قال يقول حديث يا وچن بابا يتو يا وچن شي وني حديث ني وچن من علي بن ابي طالب مي تو وند شي كنت wannan yace kana ali idan wasafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali radiyallahu anhu ya kasance idan ya siffanta annabi sallallahu zai ce kaza da kaza kaza ya faɗi wasu abubuwa fa zakara al hadith bi tulihi sai an bata hadisi da tsawon wa ƙala sai ce bayyana katifai katamun ruwa a tsanin kafin shi akwai wannan tambari da alama ta annabci wa huwa katamun na biyayya shi ne wannan sam na annabawa wannan katam wannan tambari da aga annabawa yanzu sahabi nawa kenan sahabi na kenan wani ne sahabi na farko as bin yazid na biyu fa jabir bin samura na uku fa umaysa al-ansariya na hudu yanzu ali bin abi talib duk da wannan hadisin bai inganta ba kamar da ya wuto mu a baya ibrahim bin muhammad bin waladi ali wanda bai rufi kakan shi ba shine ko sai Ala حدثنا محمد بن ابراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني لباء بن عامر اليشكري قال حدثني أبو ذر عمرو بن خطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أذن مني هداني فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد مثل شعمر بن الأخطب الأنصاري رضي الله عنه قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مني يا أبا زيد أدن مني يتي يا أبا زيد أو كتدني فامسح زهري زوك شهوة من بيانا kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya jin wani kai a baya ne ko yana jin wani abu yace shafa min baya na yace fa masatu zaharahu sai ni shafa baya na fa waqa'at asabi'i ala al-khatam sai fartana sai suka fada ga khatamun nubuwa qultu sai ni ce mai wace tambaya tai ilba'u bin ahmad al-yashkuri tabi yake tambaya ce to mal khatam shi ya wannan khatamun nubuwa yake ala sha'aratun mujtami'a yace gashi ne ya taru a wurin zaka kaga mun faɗi cewa yana da gashi a sama ko don haka kowa da yadda ya gane shi ya siffanta wani ya ruwaito girman kwantan tabara wani girman kwan fakara wani ya siffanta shi da cewa gashi ne za mu ji wata siffa ta gaba amma dai duk ka gane yadda yake tsoka ce a wurin ba kwanci yake haka ba tsoka ce a wurin akwai gashi samanta ita ce alamun annabci ta annabi sallallahu alaihi wa sallam tsaye قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين ابن واكد ابن واكد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمنا مدينة بمائية عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال سرقة عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل السرقة قال فرفعها فجاء القرب مثله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لي يحولي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درحما على أن يدرس نخلا فيعامل سلمان فيه حتى تطعم تطعم فجرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة جرسها عمر فحملت النخل من عام من عامها ولم تحمل ولم تحمل ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا جرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها sai eh, sahin wannan hadisi yanzu hadisai nawa muka karanta fatan mulbuwa sahabi nawa yanzu kenan nawa biyar dawa dawa asa ibn yazid sewa jabir ibn samura sewa rumaisa al-rumaisa al-ansariya sewa sewa sai ali ibn abi talib sewa na ƙarshe da makaranta abu zai ko ayi yanzu ga sahabi na shidda imam abu dawud ya ce hadathana abu ammar al-husayn ibn quraysh al-khuzai قال حدثنا علي بن حسين بن واقد الليثي أبي قال حدثني بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة يقول أبا بريدة رضي الله عنه صحابيني إلى شجاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي يازو عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة lokacin da ya zo madina wa ya zo madina salman al-farisi ya zo inda annabi sassan lokacin da ya zo madina to wa zo madina salman ya zo madina annabi ya zo madina ka'ida shine ya udu dhamiru ila aqrabi mazkurin shine ka'ida in aka ce in aka ce yanzu salman al-farisi ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina sai a ce wa aka ambata cikin su na karshe a koma in ka samu rikici wa aka ambata na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam zaka shi ya zo inda shi ke wannan shine kaida duk lokacin da aka ambaci abubuwa guda biyu aka ambaci mutum biyu ko wuri aka faɗi lamiri to ka lamirin ga nawa ne to zai koma ila aqrabi mazkur wani aka faɗi na karshe cikin su shi aka mai san lamiri sannan kuma da Salman al-Farisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ga Madina salman al-farisi ya riga annabi sallallahu madina an kun ji kisan salman al-farisi abu ne mai ban tausai mai ban dariya mai ban yana da tsawo sosai wanda yake wannan hadisin ne amma dai da wannan usulubi haka imamu tirmidhi ya tafarruji da shi asalin yana cikin musa imamu ahmad da isnadi Hassan. salman al-farisi yana asbahan asbahan yau suna cikin iran farisawa ne masu bautar wuta bautar wuta ya kai, baba ne kuma babba ne cikin bautar wuta ma shugaban garin ne babba ne wajen bautar wuta kuma baban shi yana son shi sosai wata wannan kisa za ta nuna maka duk wanda Allah ya nuha zakaran da Allah ya nuha da cara ko ana hamu zuruha shahu sai yayi ko sannan kuma kawai kai ko Allah ya nufe ka da alkhairi kaka jirin ya same ka yanzu zai yi wani abu da ya samu kai yanzu gaba alheri ne kawai kai kai abin nan baban shi babba ne a cikin bautar wuta zaka kuma baban shi yana son shi sosai sai baban shi ya jawo shi wajen bautar wuta har ya dukufar da shi ya bar shi daga shi su da suke bautar wuta shine in ka kai babba ga bautar wuta an kunna ma ita katta mutu kawai za ka hasa ta za ka yi an baka wahala za ka kai tayi har kawai ta kai ba za ta mutu ba shine hidimar wuta kuma shine bautar ta za ka kai yadda kawai ba za ta mutu ba dare da rana kana nan sai da ya kai matsayi ya kai khadimuha wanda ya kai babban mai mata hidima yana nan yana nan sai babana yana da gona sai dinga zuwa gona yana fari ne tunda ya ga ya saba sannan babana bai samu zuwa gona ba ya je wajen wani gini da aka yi mai sai ya ce mai yau ban zuwa gona ka je gona ka duba ya je hanyar gona kafin ya kai gona sai ya ga kristoci na bauta wani gida sai ya shiga ya gani sai ya ga bautan mafar ta kristoci wannan addinin su ya hina su daga bautar wuta sai ya tsaya aka yi da shi tun da safe mai kuka ta gona har dare dare ya koma gida baban shi ce ina ka fito salmanu yace bai saba mai karya ba sai ni gaya mai tafiya ne ni ga wasu kristoci na bauta ni tsaya cikin su kuma na ga addinin su ya fi namu sai baban shi ce addinin su babu alheri ciki ka tsaya ga addinin ka yace a'a wallahi baba addinin su ya fi namu ya fi namu kama kai sai da baban ya ga ya kafe sai ya ɗaure shi ya mai mari saboda kai kai ya koma zuwa coci ina nan da bari sai aka ma masu coci dama ya tambaye ta ce wannan addinin naku daga ina yake asali ne suka ce daga sham yake sai aika musu ya ce idan masu asalin addinin suka zo daga sham ku aiko mini yana cikin mari da kata sai suka aiko mai cewa masu addinin sun taho daga sham sai ce in sun tashi komawa za su koma sham ku gaya mini suka tashi koma aka gaya mai sai ya kwanci katar ya yi ƙoƙari ya kurce sai ya bi su ya ce sun son su tafi da shi ya shiga addini sai aka tafi da shi daga asfahan har aka zo da shi wajajen siriya yau da ya zo nan ya zauna sai ya ce waye shugaban addinin gaba ɗaya sai guda ne wani mutum sai je same shi a coci ya ce mai ina son in shiga wannan addinin na sai ya ce mai kyau sai ya karɓe shi ya ce ban taɓa ganin mutum mafi munin hali kamar wannan mutumin ba ya ce duk sadakar da aka kawo mai ya raba bai rabawa shi yake canewa yake haɗewa yana ajewa ya sai da ya tara tulu bakwai na sadakar da aka kawo mai binne abi ne yana ajewa Yace ana nan sai ya mutu bayan ya mutu sai mutane suka zo za a mai jana'iza sai ce mun tasku mai jana'iza ku binne shi ba mutumin kirki ba ne suka ce me yasa kace haka yake duk sadakar da ake kawo ya raba ne ba ya wa binnewa yake yi suka ce me dalilin ka akan haka yace ku zo in gwada muku inda yake binnewa sai ko da aka je aka tono aka tono tulu guda bakwai cike da kaska ta kuɗi sai suka yarda magana Salmanin Faris sai suka kona shi suka sheke shi suka ke yi mai jana'iza sai aka naɗa wani Salman faruk sai ce ban taɓa ganin wanda bai sallah ba mai zuhudu da halin ƙwarai kamar wannan da aka naɗa yace sai ya kasance mutumin kirki sai muka zamna tare da shi muka yi ta mu'amala ina ta biya ta yana ta koya mini muka daɗe zamne sai ya zo zai mutuwa sai ni tambaye shi nace yanzu ka zo zaka mutuwa in kan mutu inda wa zan tafiya sai ya ce ka je inda wa ne a nan garin babu wani mutumin kirki da nisan yana yana bisa irin addinin da nake bisa amma ka je gari kaza inda wani malamin coci shi ma yana bisa wannan bayan ya rasu salman farisi ya kama ya tafi inda wancan mutumin ce shi ma ni gane mutumin kirki mai bauta mai dagewa Ya ce muka zama da shi har mutuwa ta zo mai da zai mutuwa shi ma ni tambayi ce yanzu in kan mutu wa zan iya zuwa inda shi mai irin hali naka wanda zan ci gaba da addini da shi Ya ce mai ka je inda wani na gari kaza ce bayan ya rasu ni je inda wani na gari kaza shi ma da ya zo rasuwa muka yi haka ya tura ni inda wani don ni je inda wannan da ya zo rasuwa ni ce mai sai ce ban san wani a bayan ƙasa ba yanzu wanda ke da irin wannan amma akwai wani annabi na ƙarshen zamani alamu sun nuna ya fita fitowa zai fito wajen wani gari mai duwatsu da dabino in ka same shi kai imani da shi yace ya yace haka yace yarar yace bayan yarar sun tsaya inda shi ke nan gari, ba samu tafiya ba aka dade aka dade ina nan garin sai rannan sai naga wasu matafiya sun zo za su tafiya za su je kasashen larabawa sun ce zan ba ku saniya ta da wa'annan tumakan nawa ku kai ni kasashen larabawa suka ce shi suka za suka ansa suna tafiya da shi da suka yi nisa su suka sai da shi a matsayin bawa a wani gari da suka shi ba suka sai da shi a matsayin bawa suka wuce suka ashe kuɗi ga wasu yahudawa suna nan suna nan yana ta bauta a matsayin bawa yana ta bauta a wurin bawa sai mai gida ne ce bari ya aika shi madina inda yan uwa na yahudawa ta yi musu aiki kun ga rahaba ta halaka ya sa aka aika shi inda bani ƙuraiza yahudawan madina mun yi karatun sunan a tafsirin shekarar da ta wuce yanzu inda yahudawan bani ƙuraiza yana ta bauta yana ta bauta shi yana ta jin yana zuwa madina sai gane nan ne garin da wancan mallamin na ƙarshe mai misalin annabin nan zai zo yake amma da ji labarin shi zai je nan ba za ka yana madina annabi bai yi hijira ba yake yana yana ta bauta yana ta bauta da yake bauta yana ta yana musu bauta ta gyaran da a gona yace wata ran yana zanne cikin gona da gida ne yana zanne shi kuma yana gyaran da dino sai sai ji wani ya zo ɗan uwan mai gida ne sai yace mai kaji wani da wani wai suna can kuba sun yi tarbin mutumin nan da ya zo daga maka wanda ake raya cewa annabi ne yace sai ji kamar zazzabi ya kama shi duk abin da yake ta nema yanzu yaji halin manta cewa shi bawa ne sai ce sai banoma sai zo ce mai yaushe ya taho yace sai mai gida ne ya bugai yace kai kuma ana magana ne an nasa bakin ka cikin magana yace je ka ci gaba da aikin da kake yi yace sai ci gaba da aikin da yake amma da ya ga ya cewa ya taho don haka da mai yamma ta yace sai ya da biyu sai ya kai ma wancan ya ga mai sifofin ne yace sifa ta farko baya cin sadaka baya cin sadaka amma yana cin kyauta yana da alamun annabci a baya ne wannan hadisin duk da tsawo ne yana cikin musan imamu ahmad yace yana cin yana cin sadaka baya cin kyauta zaka da yamma ta yi sai Salman ya doki da bi da yana cin kyauta baya cin sadaka da yamma ta yi sai Salman ya doki da bino ne tafi mai da shi sai da je gabatar da kai ne ce Salman ya ce mai kyauta ce kawo mai ta sadaka ce kawo mata da bino yace baya cin sadaka ai yabba yabba mutane sai ya tafiya ce kun ga alama ta farko shi wannan hadisin ya zo min al-gadi kamar yadda ga muku imamu Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin da wannan sigar amma da ya koma gona ci gaba da yayi da aiki sai da annabi ya bar Quba mun san da annabi ya zo kuba ya fara zama sai da annabi ya bar Quba ya shiga Madina sannan ya iske shi da Madina ya iske shi Madina da Dino ya ce mai wannan kyauta ce sai annabi ya amsa ya ci kyauta sai ya ji daɗi ya gane cewa yanzu lalle lalle manzon Allah ne wanda yake gani sai je neman khatamun nubuwa kuma sai ga khatamun nubuwa ya ga khatamun nubuwa sai ya kwashi duk wannan labari sai ya ba annabi sallallahu alaihi sallam. amma fa yanzu bawa ne gawa bawa ne ga yahudawa za ka yana nan madina a matsayin bawa a nabi ya ce za mu sai ka sai a yanta ka sai ka ci gaba da musulunci to sai bai hudin na gida ne shaɗanta in za a sai shi sai an sai shi da dabino ɗari uku watan eh, abin jan dabino a shuka dabino ɗari uku kuma sai sun yi ƴaƴa na ɗaya kenan sannan a bada ukiya arba'in ta azauka annabi sai ya karɓi wannan to shine fa zo nan ya zamu zo na hadisin annabi sai ce kowa ya taimako da dabino wani ya taimaka da talatin wani ya taimaka da sha biyar da goma haka yake cikin hadisin wani a taimakawa dabino da za a shuka sai annabi ya ce to a je gonar gaba ɗaya an je gonar sai a yi sai amma kada a sa dabino a bai sai ya zo shi ne sa dabino sallallahu alaihi wasallam sai da zo bayan an yi rami inda ba a sa dabino ya ɗauki su duka ya sa sai ƙwara guda sai sai na umar ya ɗauke ta yasta dama kusan sharaɗi ne sai da bino ya yi ƴaƴa dibino shekara na kai ya yi ƴaƴa ai Allah ya sai iya gago balai wancan lokacin da babu irin wannan tsarin da akwai na yanzu da allurori da ake yi da aka sai aka shuka dabino shekara guda tana yi duk dabinon nan sai ya yi ƴaƴa duk ya yi hore ya ɗauki saura ƙwara ɗaya ana ga ce wani kwa dabino ho ƙara ɗaya aka yi sai da wai sai gidi shuka shi ya rasulullah sai <laughs> da zalla ya cire shi ya koma shuka shi ba sai ya'ya ya kasance salmanu ya samu sallallahu alaihi wasallam sai kasance salmanu ya samu dabino ya biya dama icce ɗari uku aka yi alƙawari kuma sai sun yi ya'ya suka yi sai annabi sai ba shi wata ƴar azurfa da aka samu wajen abin ne Ya ce ki suka biya da wannan sai ya rasulullah ukiya arba'in ne yace kai ne ka je a auna kuma aka ga aka auna kuma sai ga ta hidu iya arba'in sallallahu alaihi wasallam zaka duk mu'jiza ta yake so ya gani ya gani zaka sai kasance final stop kike ya gama yawon daga wannan iya sai ya ce je inda wannan ya je inda wannan Allah ya yi mai Allah ya mai muwafaka ji wahalhalun da ya shiga wahalhalun da ya shiga a ce Allah ya hama ce ke niyyar da shi har aka sai sai bawa har aka yi kaza to shine cikin abin da yake bamu labari yake bamu labarin waɗannan alamun guda biyu da ya gani Salman al-Farisi Ina qadimal madinata lokacin da ya zo madina bima idatin alaiha rafbun sai zo da wani bahu akwai rukab na dabino akwai danyen dabino ciki fawa ba'aha bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aje wannan dabino gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sa annabi ya salman ma hada ya salman mina ne wannan ka kawo muna ala sadaqatun alayka wa ala ashabika sadaka ce ne kawo ma ya rasula da kai da sahabbanka fa qala sai ce irfa'aha to ke ta daga fa inna la na'kulu sadaqa ai mu ba mu cin sadaka qala fa rafa'aha sai Salman ya doke wannan dabinin fa ja'a al-gada bi mithlihi sai ya zo a wannan riwaya ya zo al-gada a riwayar bisa Imam Muhammad ya zo bayan Annabi ya koma Madina kuma shi ya fi to dai bayan Annabi ya koma Madina sai ya zo bi mithlihi da irin wannan dabinin fa wada'ahu bayna yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aji wannan dabinin gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai Annabi ya ce ma hadha ya Salman menene wannan ya kai salmani? faƙala hadiyatun ya ce kyauta ce laka ni kawo ma ya rasulullah faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi sai annabi ya ce musabbai ne usudu bismillah kowa ya shimfida hannu ne kowa ya kawo a shimfida a sama kowa ya ci thumma nazara ila khatam ila al-khatam sai ya kallo zuwa ga khatamun nubuwa ala zahiri rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam akan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa mana bihi sannan ya yi imani da shi bayan ya ga waɗannan alamun wa kana lil yahudi ya kasance wajen yahudawa yake bawa ne na yahudawa fashtarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi kaza kaza dirhaman sai annabi sai shi da dirhami kaza da kaza wata ukiya 40 ala an yabarita nakhlan akan cewa kuma sai an shuka da dino uku ne fa ya amala salmanu fihi salmanu yayi aikin gona na wannan da dinin uku hatta su ba'ama yake ta'ama da yake ko da fata ba'u da don ba'u yake daidai hatta su ba'ama har sai da binin ya isa a cikin shi faga rasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakhla sai annabi ya shuka wa'annan dabinan illa nakhlatan wahida sai da bino ɗaya kawai ga rasa ha umaru wanda umar radiyallahu anhu ya shuka fa hamalatin nakhlu min amiha shekara ɗaya tana yi wannan shekarar sai duk da dino ya yi koye ya ɗauko yin ƴaƴa walam ta hamil sai guda ɗaya abba ta yi wannan horin ba Faƙalar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma sha'anu hadhihi nakhla ni kada mu wannan da dino ne ga ina shuka su ta ta fito fa qala umar sai na umar ya ce ya rasulullahi ana garastuha yace ya maza Allah ni shuka wannan ba ta fito da ka shuka da hannayenka masu albarka fana za a ha rasulullahi sallallahu ta annabi sassan ya cire ta faga rasa ha ya koma shukata. ta fa hamalat min amina ita ma shekara na kewayewa ya kasance ta yi huye ta duku a domin wannan mu'jizar Allah annabi ya soya tabbatar ma ita ba karama ba ce mu'jiza ce shi kuma sai na umar bai da mu'jiza ni yake da shi karama yake da shi kuma ta yi ta tabbata ko bayan annabi ya yi ta ko lokuta annabi sun zai ce a yi kaza da kuma dauki makamin Ibrahim ta wattakhiru min maqami Ibrahima musalla sai ya ce ayi kaza a sa hijabi a sauka da ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna yace annabi a yi kaza sai a saukar da abin nan bayan ya annabi sai ya rasu waje masu yaki ya gani ya ce ya ya ya tarjabal ya samu ya hau dutse ya samu ya ka hau dutse kaga duk wannan menene duk wannan mu'jiza duk wannan karama ce to amma yanzu Allah ya so nuna mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai na Umar ba annabi bane za ka bai da mu'jiza za ka da shuka tare da na annabi sallallahu alaihi sai kasance tashi bata yi yaya ba za ka wannan ba ba ce bace ga sayyidina Umar radiyallahu anhu domin ba annabi bane mu'jiza ta kuma bai da mu'jiza ni gare karama kuma karamoni ne sun yi ta bayyana radiyallahu anhu wa ardahu sahabi nawa zuwa yanzu suka tabbatar da khatamun nubuwa shidda muna da wa as-sa'id bin yazid da wa da jabu bin samura da wa umaysa al-ansariya da wa ali bin abi talib da wa da abu zai da wa salman al-farisi tayyib قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشير بن وفاه قال حدثنا أبو أكيد الدوركي عن أبي نضر العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشدة إمام آه إمام الذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن وضاح قال حدثنا أبو أقيل الدوركي عن أبي نبرة العواطي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم na tambayi Abu Sa'id al-Khudri game da wannan tambari na Annabi sallallahu alaihi wasallam yani khataman nubuwa ina nufin tambari da annabci fa qala sai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace kana fi ba'rihi bab'atan nashiza ya kasance a bayanai bab'atan nashiza wanda ta fito ana ganinta. Za ka ba haka yake sumul ba sai an diba a gani tsoka ce wadda yake ta fito ana ganin ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ala haddathana ahmad ahmad bin al-qidam abu al-ash'as al-ijli al-basri zaka yanzu wani sahabi nawa bakwai dawa dawa sa'id bin yazid na ku kwana to ina sabba sa'id bin yazid sai wa sai jabu bin samura sai wa sai mai sa al-ansariya sai wa sai Ali bin Abi Talib cewa sai abu zai umar bin akhtar ko ko amur bin akhtar sewa salman al-farisi sewa sai abu sai da kudu ayo قال حدثنا أحمد بن القدام أبو الأشعث الإجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول عن عبد الله بن جهرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدوت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فعلق الرداء الذهل فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها كأنها فعاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله <clears throat> غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم أستغفر استغفر لك استغفر استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لهم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إمام مسلم بيت حدثنا أحمد بن حجام أبو الأشعر الإجري البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأول عن عبد الله بن كبدس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه كنازو عند النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن سرجس نازو عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا تشكي مسمو تاني تشكي صحابي لي فدرت هكذا كنكي ويا هكا من خلفه تباياني فعرف الذي أريد سيقال أبن ذلك نيما يقال نفينا فألقى الرداء عن ظهره سيجاي ما ياتيني دقبيني فرأيت موضع, موضع الخاتم sai ni ga bagirin wannan tambarin na annabta alaka tufai ni gan shi akan kafaɗon shi mislan jum'i kamar an jimke hannu haka kamar an jimke an jimke farutta haula ha filanu gefen shi akwai igagga zai yi hadda igaggan bakakin duka yake dan yaki yaki gashi ya ce kamar hannu ta annaha fa'alifu kamar kamar wata tsoka kamar wata tsoka da ta gangaro haka faraja'tu sai ni koma baltu har ni fuskance shi fa qultu sai ce gafara Allahu laka ya rasulullah Allah ya gafarta maka ya manzo Allah fa qala sai ce walaka kai ma Allah ya gafarta maka ya Abdullah bin Saud Allah fa qala alqawm sai mutane da ya koma yana ba su labari sai suka ce astaghfara laka rasulullah annabi manzo Allah ya nemi ma gafara fa qala na'am yace eh walakin kuma yayi ثم تلاها بالآية فذكرت هنا آية في سورة Muhammad. wani لذنبك na والمؤمنات Allah ya ce ma annabi ka nemi gafarar zunuban ka nemi ne maza da ne mata kaga kuma kuna cikin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya neman ma gafara kaga wannan ya nuna shi ma katamun nubuwa wannan hadisi Shi ne hadisi wanda mafi siffanta katamun nubuwa da girma mafi girman da aka siffanta shi shine misalul jum'i kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin fatul bari ya kawo daga daga Imam al-Qurtubi don haka yanzu hadisi na nawa kenan sahabi na nawa na farko hadisin wani sa'id bin Yazid akwai ne irin rufin littafi ya ga akwai ne irin rufin littafi in tambaye shi bismillah tashi da confidence ɗinka hadisin na farko nawa ya ya siffanta ina kun tambayar da shirin ka tashi da confidence ɗinka ya siffanta shi hadisi a sa'ad bin Yazid kamar me eh kamar kwanfaka gud na farko sai hadisin wa nabi Jafar bin Samura shi kuma ya siffanta shi kamar me kamar kwantan kabara san sai hadisi na uku na sa ya siffanta shi ba ta siffanta shi ba ta faɗi haka ne sai hadisi na hudu nawa Ali bin Abi Talib shi kuma da ya siffanta shi eh ta na annabawa ne ahsan sai na biyar Abu zai. mhm Amr bin Akhtab mhm. shi kuma ya siffanta shi shi ɗaya siffanta shi daban da sauran wani ya faɗa ba kama gashi sai da shidda a ta hanyar abin da kudu akwai wani ne a samanin farisi shi kuma ya siffanta shi ya ce ya gani shi ɗaya sai hadisin wa sai abin da kudu akwai babu wani daga salmanu akwai wani haka ne eh haka ne sai abin da kudu hasan shi ya siffanta shi ɗan jaya ne to sai na bakwai na takwas hmm. ah. kusan muhammad ne ah, ba kusan ahmad ba ne wata yanzu haɗu suna annabi sassalin ne ma ana haɗu da shi in za ka haɗu suna annabi sassalin cikakke ana haɗu da shi kakka jiwa kasa kara wuɗe ta kuma <laughs> ka gama za ta eh abdullahi abdullahi eh, shi kuma ya siffanta shi amma ah, sha Allah san ta yi kokari to ga lissafi tun da kana da shi wa za ka zaɓa ka bani a'a ba ta ƙara ba ta <laughs> ƙara ba ƙara ya a shi ka ba wani yanzu muna gani sai ka samu sai ka samu lada kai ma mun san ah masha Allah ya gode <laughs> ya gode ah tsaye <laughs> wannan su ne hadisan da imamu tirmidhi ya kawo hadisai guda takwas game da katamun nubuwa ne ya kamata mu tsaya domin ina so a har da ci a har da ci na baya ban yi tambayar na baya ba amma abin da ce muku sati mai zuwa sati mai zuwa insha Allah zai yi tambayar siffa goma sha biyar cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da katamun nubuwa shi kuma sahabban da suka kawo shi da da suka siffanta shi wata in ka fahimci karatun yau to ka fahimci khatamun nubuwa ka gama ka fahimta ka gama fahimta girma ne da ina yake da wani gefe yake mun ce wani gefen kafada yake wajen gefen kafada hagu yake daga baya ko mun faɗi wannan sannan mun faɗi girma ne mafi karanci ana siffanta shi da kwan tabara mafi girma kuma an jimke an jinke hannu kuma yana da gashi yana da gashi a saman shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka sati mai zuwa insha Allah zan yi waɗannan tambayoyin abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sati mai zuwa za mu shiga game da insha Allahu gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke shafe gashin shi za mu shiga cikin hohorar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi mata ke canza hohorar shi duk za mu ji sai mu shiga kwallin annabi sallallahu alaihi wasallam duk za mu shiga yanzu cikin abubuwa har yanzu ba mu gama har sati mai zuwa za mu magana ga wani abu da ya ta'allaku ga tufa annabi sallallahu mu shiga abubuwan da yake amfani da su alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Allah ya saka da ni a jami'a ta farko don kuma da gabata na Allah wata za a karta masu tattalin su yau da tambaya magana a kan da ce wanda aka ambata malu na aka ambata sunanta yusuf bin majishu shi shi ne ko baban sa dan malikiya baban shi ne dan mm, malikiya babban malamin malikiya hmm. shi wannan yusuf bin mahik al-majishu hmm. wannan kuma roƙo ne yake yi bancin addu'a ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka malan da mafificin alheri Allah ya sa aljanna ita ce makomar malam da iyayensa da mu baki daya amin Allah malam a taimaka a taimaka muna da nasiha dangane da irin halin da muke fama da shi a wannan zamani na rashin tarbiyya da yaɗuwar alfasha da rashin kunya wace irin gudunmuwa mu matasa za mu iya basuwa wajen kawo gyara a cikin mu. ya ce don Allah malam a shiyar sai haɗu sunan shiyar ba su na haɗu sunan shiyar ba ya ce tana fama da irin wannan matsala wanda wallahi malam abin kullum ƙaruwa yake yi to Allah malam idan akwai gudun da za a iya bamu wajen rage wannan abubuwan tare kuma <coughs> a buɗa makarantun ne ko karatuka na sunna saboda gaskiya a babu wata tsayayyen makaranta wadda ake karantar da ilimi na musulunci ko da so ɗaya ce da Allah yana na kuma yana rukun a tura wasu 'yan hizba domin su bincika su ga 'yan gaskiya abin da ya faɗi da zan dai ba malam suka da ga unguwar da kace sannan kuma insha Allah malam zai baka shawara damuwa da yanayin da tarbiyya ya yake ciki wannan hali ne duk wanda ya san ciwon kan shi duk wanda ke dauki da hannun al'umma duk wanda ke dauki da damuwa al'umma yana damuwa da yadda tarbiyya ta lalace kuma lalacewa ta kamar an yi ƙari ne ka dinga tafiya haka nan mutanen da da ake ganin ba su da tarbiyya yanzu abin an fito da tsiraitar da ta fita su wadda su ma ake gani kamar suna da dama-dama abu ne mai ban haushi sosai to maka ka san wa'anda adda haƙƙin gyaran tarbiyya inji malaman tarbiyya abubuwa guda biyar ne tarbiyya daga wurare guda biyar ake samun ta su adda alhaki na farko gida iyaye iyaye su ne na farko da adda haƙƙi su ba iyayen su tarbiyya duk wanda ka ga ya lalace a hanya duk wanda ka ga an samu sakaci na iyaye an samu rashin kula na iyaye ko dai da gangan su ma ba su da tarbiyya ko kuma sun yi sakaci ko wani abu na biyu bancin iyaye shine makaranta su ma malaman makaranta suna da irin gudunmuwar da za su bai babba manya ne shika shi kai ne a wajen tabbatar da cewa an samu tarbiyya su ne shika shiki na biyu shika shiki na uku shine makwabta makwabtan da ake zamni tare da su don shi magabata da har yanzu mutanen ciki wani na bayan unguwa kaza saboda lalacewar tarbiyya kada ƴaƴan su taso da haka za su koma wata ƙasa na san wasu mutane da suka bar ƙasar ingila ba su su zauna yan libya ne suka ce za su batta dole saboda kardiyar yaren su domin suna gurin yaren su taso inda za a hana a buge su inda za a hana a tsawata musu inda za su je su haɗu da wasu ya kasance tarbiyyar ta lalace za ka makwabta unguwa garin da ake ciki kake shika shiki na uku na tabbatar da an samu tarbiyya na hudu shine masallaci masallaci na da alhakin samar da tarbiyya a duk unguwar da yake saboda nan ake wa'azi na ake kira nan ya kamata ya kasance babban ofis ɗin unguwa da in an kula da unguwan nan ana abu kaza gefe kaza liman ko wani mallami mai wa'azi ya tashi a masallaci ya ce ga abubuwan da suka bayyana unguwar mu ba daidai bane ya kamata a daina na biyar shine hukuma wayannan guda biyar su da haƙƙin tabbatar da don shi ayyukan hizba da ayyukan zama ɗan sanda da ayyukan tabbatar da tarbiyya yake cikin dukkanin hukumomin musulunci da suka gabata domin mai domin haƙƙin su ne na tabbatar da an tabbatar da an tabbatar da tarbiyya in wani gefe ya ɗoka wani gefe bai ɗoka ba ko matsala aka samu sosai sosai sannan yanzu abin da ya sa lalacewar tarbiyya ta yi wahala kuma bancin wahalarta yanzu kira zuwa ga addinin kwarai yana da wahala ya kuma kamar kalkazibu alal jamra saboda me saboda ba a iya gaya wa mutane gaskiya kowa yana so yawa wasu mujamala za ka za a wa ɗan bidi'a mujamala kawai a nuna musu ana kare da su ko a nuna musu ba a in karin bidi'a kaza domin a yabe ka domin ka samu yabo ga wayannan malamai ka samu yabo ga wayannan malamai ka samu yabo ga wayannan malaman don haka sai kasance cewa ba ka iya fitowa ka yi maganar bidi'a kaza ka yi maganar bidi'a kaza yanzu kwanakin na ga professor Mansur ya ɗauko magana hamla akan tauhidi wanda ke abin kwarai ne sosai da wasu yan bidiya yau za su yi mai raddi yau ko yau ne ko ya sun faɗi wata rana isa biyu da rana za su yi mai raddi to tsoron awa mutum wannan raddin wasu tsoron a yi musu wannan raddi shi yake sa sai mutum ya narke ya koma tare da yan bidiya da yake ba ba daidai ba ne Allah Allah mun muna cewa a bi usulubi mai kyau an ga bidi'a mai aikata bidi'a da mai aikata kafirci yau yana iya komawa kamar salmanin farisi ne za ka baka bukatar kai a takin ɗin shi ka ce mai gajeren banza yana bidi'a banza banza yana bidi'a amma dai wannan bidi'a bidi'a ce sai an yi bayanin ne ne sunna a ta za ka mun bukatar sai na faɗi dogo kake ko gajeren kake ko baki kake ko fari kake ko ɗan gari kake ko ɗan birni kake duk ban bukata in wuta kaka bauta ba har ba ka bari ta mutu ka kai wannan matsayin khadimin wuta Allah na iya shirya kaka dawo ka shirya don haka amma don haka ba zai sa kuma in kyale abota bauta in nuna cewa daidai bane a'a sai na faɗi cewa bautar wuta ba daidai bane sai na faɗi cewa abin da kake wanda ba daidai ba ba daidai bane amma kuma ban bukatar sai na yi atakin ɗinka ya bi usulubi na kwarai irin koyarwa annabawa don shi ba sai na ce Khalid bin Walid ya yi kaza kuma ya dawo ya musulunta ba sai na yi atakin Muawiya lokacin ya yi kaza Allah ya wa Muawiya kaza a'a ai daga baya ya zo mu musulunta kuma ya kyautata musulunci ne saboda me saboda a baina usba'ayni min asabi'ir rahman ha haythu sha'a inna ahadakum la ya'malu bi amali halin aljannati hatta ma yakunu bainahu wa na illa zira'un fayafiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhulaha wal asr baka kai da adbisa abin kwarai baka amincewa cewa wani halakakke ne a'a aikin da wani kai halaka ce kuma sai mun fito mun bayyana halaka to yanzu irin wannan abin shi yake bukatar yayi wahala na yaƙi da bidi'a ita kanta ko dai a samu mutanen da ke tamyi'i su yi ƙoƙarin su samu yabo ga 'yan bidiya ko a samu masu wuce iyaka da suka mutane da su kuma zai yi suna su mutu akan suna kai baka sani ba suna har yanzu ba a gama halittar ka ba a shekarar za ka ake yi tsaka tsaka haka A na ɗake nan to na biyu abin da ya fi wannan wahala ana samun mutane ma ana samun mutane masu iya fitowa su yi fito da fito da bidi'a amma fito na fito da jama'a in suka yi ba daidai ba wannan yana wa mutane wahala kowa yana gudun a soke shi ba zan yi to in ce zanga-zanga babu kyau ba za a ce min mallamin gwamnati ne to tana da kyau a da kudin mallam mallamin fa'alu suna tana da kyau a'a to in duk sakkwato in duk najeriya za su sace su jehe ne ba ta da kyawun musulunci ya hana ta kawai ka fito ka gaya mutane daidai to mutane suna jin tsoro ne za ka masu da'awa da yawa suna jin tsoro in ni faɗi za a yi a takin ina abu kaza da aka ya saba wa tarbiyya kowa tsayi ne a fito a faɗi wannan abin lokacin da a yi magana zanga-zanga ya zanga-zanga da wani ya ɗauko in yi a takin in sha zai yi shiru ya fi shirya zaka ni ba shi ne damuwata ba damuwata wannan abin da ya ɗauko da ya saba ma addinin musulunci zaka sai kasance yanzu misali kowa da yake da awa yana tattalin mutunci ne ana mashi shakar ka hito kai magana kama bakinka mutuncin kaza a zo a dinga zagi to menene ne ba suwa sadaka ni fito dama ina so in so a zuwa dinga kamar ruwan kwalba ina sha domin a dinga kara min kuɗi a bani domin a bani kwamishina domin a bani minista domin a bani matsami kaza domin a ce ni an na ba haka bane ai jifa ake yi ai kashi ake yi ai yaki ake yi da masu mutuwa su faɗi gaskiya hmm. to wa'annan abubuwan guda biyu suka lalata tarbiyya kowa yana buƙatar ya tamyi'i ya haɗe da wasu ya don ka a ce kaza ko kuma jama'a gari tsoron su aka yi don shi tun tun muke faɗi kun ba muke faɗi manyan mallamai ke faɗi shi faɗa da gwamnati da yaki da gwamnati mugun mugun tsoro ne ba jarunta ba ne saboda an gado duk mai faɗa da gwamnati jama'a kabbara suke mai haka suke so abin da a jarunta ka fuskance su abin da suka ce wallahi ba daidai ba da ya ku jama'a za ka ji sun yi yanzu ka ɗauki wani abu da babu mai yi ne na saɓo yanzu da zaka ku suka gwamnati ko suka wani mai kuɗi za a yi ta kabbara amma da zan ɗauki abin da kai ka yi sai ka kana kaucewa kuma zai iya amfani ka mm. to shine jarumta amma ba jarumta in yi abin da zan samu follower zan samu mutane su yaba jarumta ka jiji wanda a gaban ka gaya musu ba ku da gaskiya ba daidai ba ne abin da aka yi kaza za a ce malamin gwamnati kake so an ce malamin wani kashe shi aka yi wani wani jihadi ya je wani hannu aka cire mai ni don tsayi na yi kyauta da mutunci na wani ya kyauta da rai za ka nizan fito in gaya ma mutane to za ka iya yin wannan ka daji akan wannan Allah zai samu da awarka albarka za a yaƙe ka a yaƙe ka a yaƙe ka a dawo kuma a ce kuma a ga albarkar da aka kai aka so duk malam jafar ya suka fara duk albani zariya suka fara amma yanzu kuwa aka hele ake ganin ake ganin waye za ka ka yadda wannan ciki abin da ke kawo za ka kai ma unguwar ku ka tashi ka gaya wa mutane abin da suka yi ba daidai ba ne ka same su ɗaiɗai kuka yi musu wa'azi wannan shine hanya mafi daidai ce mafi wahala ka samu mutane kai musu wa'azi yanzu duk wa'azin da ya fi sauki kowane iri za ka yi ko na gyaran tarbiyyar za ka yi ko na atakin wata bid'a za ka yi wanda ya fi kowane shi shine irin wannan da muke yi Shi ne ka zamna mutane su taru ko ka zamna a ɗauke ka a tv ko ka zamna a ɗauke ka a waya ana yaɗawa irin wannan da muke yanzu shi ne na mafi sauƙi mafi babu wahala mai wahala shi ne ka samu masu yin abin nan ka same su ka zauna wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza ko waɗanda ke faɗa da hukumomi suna kama wasu mallamai suna ɗaurewa suna waye ai don sun tafi ne personally ko kai yawa haka haka za ka yi mai ka zo kada faɗa cewa ne wandonka ya wuce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka ja wandonka ka dawo gobe cewa da gemun ka da kake taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada gemu ka dawo jibi ka ce zai ware yadda kake sallah ne da kake aza hannu sai ka ware ka da abin wallahi <laughs> ka sami ido da yawa ka zo jibi ka ce zai ba sakka da yi ta da yi ta ba aka yi yace oh ki hadda ya wata mutane ka sa ba to abin da ya shi wahala dama a da'awa mai sauki shine samun makrofon a masallaci a zo za a yi shama'il muhammadiya za a yi waye ka faɗi isar da saƙo wannan mai sauki ne to wancan mutane ba su shirya ma su wahala akan da'awa ba a shirya mata a yi mata mai sauki a sha ruwan kwalba a sha jins a samu followers a social media a sa a sa a tafi kawai don haka kowa yana jin tsoron ya sadaukar da mutunci ne da in an yi laifi a cikin al'umma Allah ya sa in gama kwamishina lahiya wallahi canzawa zan yi wallahi sai an yi da'awa an kira mutane yanzu in ana bayin wani abu saboda maslahar duka ba maslahar kai ba to amma sai an kira mutane zuwa ga maslahar. maslaha ta abubuwan da aka yi waɗanda ba su da kyawu kuma mutum da farko haka muka fara da amma ba mu taɓa musa wata gwamnati gaba mu zage ta ba ba yi kawo shiga wa'azi nan ka zage wata gwamnati za ku kaza zage saboda me malaman mu da suka koya mana sun nuna mana shi na farko ba daidai ba ne amma duk abin da aka yi nan mushtama ba daidai ba ko a cikin facebook ko waye in dai kaga abin da ba daidai ba jiya na tafi masallacin juma'a sai wasu mutane suka taso suna gaisawa da gwamna ta ya taso da mu nan ta ana gama sallah ni ko fezo sai cewa ba daidai ba ne in bute ya zo sai ce in babanka ko mallaminka ya ce ko shugabanka ya taho ga wuri duk ba daidai ba ne to irin wa'annan abubuwan a yi addressing din su shi yake da wahala wani ina cikin wani zo ya kiba ya ba hannu kila ba yana nan ya kiba shi hannu Ya yi ya shi hannu sai yi zama na sai da aka gama juma'a bayan na yi shi an na farko da ni fara kira yace wani ka gane abin da yasa ni iya da in baka hannu ko in kalle ka da zuwa kai min magana yace wallahi malam na fahimta yace to alhamdulillah haka ban yi mai kaushi ba bai mai na mai usuli mai kyau amma dai ban yadda ni mai mujamala don kai ya ce ina da girman kai to wannan gare da gwamna gwamna ma ana ba shi hannu shi wai girman kai gare an ba shi hannu kaga ya annabi yace in yi shi wannan hukuma ya kuma da hannu ya ansa na suka ce ina da girman kai to duk abin da ke wallan kowa yana buƙatar ya zan yi kowa ya ce ni na kwarai nake zaka bai a sa ba shi hannu bai a tafi duk bai yi daidai ba za ka a fito a gaya ma mutane kai da kai tambaya ka fito a gaya ma mutane gaskiya abinda addabi a gaya amma kai a atakin mutane sai ba daidai ba ne mutumin da kake atakin zai sha dan aljanna kai abba haka nan ba zai yi aljanna ko kare ko ba ta cin mai zai yi wata jarabawa ce zuwa wani lokaci zai uslubi na kwai ake amfani da shi a gaya mutane abin nan ba daidai bane ne amma kakka da a kama su abin da abba daidai ba za ka gaya mutane daidai ne domin a zauna lafiya wai domin mutuncinka domin ka a yi asakin ɗinka sai kasancewa a ya koma gaya mutane abubuwa masu ko a akwai gwamnati sai mutane su ji ba da ni ba a yi magana wuta ashe shugaban kasa ɗaya ɗan wuta sai gwamna sai ka minista sai waye sai mutane sai su pinjiri sai su ta ayyukan sabo ko kuma a zo da abin da ana jin tsoron ka ayyubi ɗin mutane ka a gaya musu abu kaza ba daidai ba ne ka a gaya musu za ka sai kun canza wannan usulubin wajen da'awa an kira mutane an gaya musu ne daidai an yi faɗakarwa a bisa mimbari na abin da ga ko da jama'a za su fushi da kai su jama'a saboda oro, suna iya atakin gwamnati Da ne atakin gwamnati lokacin demokradiyya abu ne amma mutane da azzabar kawai da ba daidai ba su gaya su ba daidai ba ne malaman da suka je suka yi magana cewa zanga-zanga ba daidai ba ne ya ka yi ita malami ne sa'an suka za sa'an suka da da damu ba daidai dai ka faɗi ba eh to iya ka azaje ka iya ka ka haka kawa annabawa kai ne kake duka faɗi abin da ba daidai ba to kaji abin da muke fama kenan ita maimaitawa ina ta maimaitawa ne na zo karshe abin da gaya shine ana cikin a gaya mu mutane kowa abin da yake so don kowane mai da'awa yana so a ce na kwarai ne a ce shi ka shiri da kowa shi ke mu'amala da kowa Za ka na kwarai ne za ka bai ataki bai in kama mutunci na a'a in abu ba daidai bane ka fito ban san faɗin sunaye amma akwai mallaman da ke wannan kokarin su fito kowa ma zai su kafe su faɗi ce wannan abu ba daidai bane kowa ma zai faɗi ya faɗi gari ya ɗauka a yi gigigi a bari a rufe ƙwararri gari ya koma wani abu ya fito su koma faɗi to wayannan mallaman suna kokari kwarai da gaske Allah ya yawaita mu irin su Allah ya ba mu ikon koyi da su da kuma tsawon masu da'awa Allah ya ba mu ikhlasi subhanaka da wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu